Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita biyar Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su isa mamma tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muka sake dawa a daidai wannan lokaci to ina aka kwana dangane da batun haramta amfani da takin zamani da jami'an tsaro suka yi a wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya wato gudun kada ɓata gari su yi amfani da shi wajen haɗa ababen fashewa? mun yi gwagwarmaya kafin ma mu samu shigo da takin nan saboda jami'an tsaro suna gani kamar yan ta'adda za su yi amfani da takin nan sun hana wasu jihohi shigo da taki musamman wannan eh, busasshen taki wanda su npk da yuriya da sauransu ana so a yi amfani da takin ruwa wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba kaɗan kenan daga cikin hirar da murya amurka ta yi da gwamnan jihar yobe mai malabu ne sai sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkiyar hirar. A Najeriya ƙwararru na ci gaba da tsokaci kan irin tasirin da takaddama kai hari kan baki 'yan Najeriya Afirka ta kudu za ta yi kan harkokin kasuwancin Najeriya da Afirka ta kudun. Batun da shirin da rashin ta yi zai mai da hankali a kai kenan amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan hare-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. muna da hujjar yin imanin cewa mun san wanda ya aikata abin da Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Lahadi da yamma. Shugaban kasar ya kara kuma da cewa yana ji yana jira ya ji daga saudiya game da waɗanda suka yi imani su suka shirya harin kuma a bisa wani sharaɗi za mu ɗauki mataki tun da farko sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya wallafa wani saƙon twitter mai cewa yanzu iran ta ƙaddamar da wani mummunan hari akan wurin da ake samar da makamashi a duniya wanda bai yi la'akari da ikirarin 'yan tawayen hutu na yemen masu samun goyon bayan iran cewa su suka kai harin da jirage marasa matuka ba sai dai iran ta kira zargin cewa tana da hannu a harin da cewa gagarin ƙarya ce kungiyar mayakan al-shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla sha bakwai a somaliya hukumomin yankin lowa shabeli sun faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen kuryoli a ranar asabar da daddare inda suka yi amfani da makamun roka da kuma manyan bindigogi inda suka hallaka mutane tara magajin garin kuryoli said ali ibrahim ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa makamin rokan da 'yan bindigar suka harba shine ya yi sanadin yawancin mace-macen da aka samu sojojin gwamnatin somaliya tare da taimakon daga dakarun kungiyar haɗin kan afirka wato au waɗanda suke da sansani a bayan garin sun daƙile harin a cewar jami'ai sai dai wasu mazauna kuryoli sun yi zargin cewa harba manyan makaman da dakarun au suka yi ya janyo mutuwar wasu fararen hula. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi ne 'yan kasar Tunisia suka kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin 'yan takara 24 inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuna cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ne ba su ne a kan gaba mutane sama da miliyan bakwai ne suka cancanci kada ƙuri'unsu wanda ake ganin shine karo na biyu da aka yi zaben shugaban ƙasa cikin walwala a wannan ƙasa ta arewacin afirka shekaru takwas bayan da abin da ake wa lakabi da juyin juya halin jasmin a wani hoton bidiyo da aka nuna kai tsaye mutane sun cika wata makarantar firamare sun yi layi a kusa da wani hoto da aka liƙa yadda za ka jefa ƙuri'arka wani ɗalibi ɗan shekaru sha tara da haihuwa mai suna Yoman Elbena yana cikin farin ciki kasancewar wannan ne zaɓensa na farko. A jiya Lahadi kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatar wadda ta yi wa kungiyar bada agaji ta Red Cross kuma ta maido da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin bada agaji a Afghanistan. masarautar islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar ba da agaji ta icrc a afghanistan kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar icrc take gudanar da ayyukanta kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar da kuma kayayyakinsu a cewar wata takaddar bayani ta kungiyar taliban. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya gwamnatoci da dama musamman ma a arewacin kasar sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin noma a yankunansu. A wani mataki na ganin sun tallafa wa harkar noma wacce ita ce sanar da jama'ar yankunan suka fi dukufa a kai. a wata hira ta musamman da wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya yi da gwamnan jihar yobe mai malabu ne gwamnan ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka domin cimma wannan buri amma ya fara bayani ne kan matakan da suke ɗauka wajen farfaɗo da masana'antun jihar to alhamdulillah muna iya kokarin mu kuma kamar yadda muka alkawaranta lokacin da muka yi rantsuwan kama aiki muna nan muna iya kokarin mu muga cewa mun cika alkawura da muka dauka na farko wannan masana'antu dai masana'antu ne na jihar yobe kuma kaya ne na al'umma wanda haki ne a gare mu ba abin da za mu zuba ido mu gani ga masana'anta kuma ta lalace ta ya zama ba ta da amfani ba saboda haka amfanin ta anan shine mun farko da shi saboda mu samar da aikin yi sannan kuma al'umman jihar yobe su mora wannan shine dalilin da ya sa muka farfado da masana'antu musamman ma na yin uh, fulawa da su garin masara da su fannin shinkafa da kuma wannan na aluminium aluminium din nan gine-gine da muke so mu yi a jihar yobe muna so so a suyo da wa'annan aluminium din da za a rufe wa'annan gidajen daga wa'annan masana'antu hakan kuma zai sa mu samu kuɗin shiga a ja sannan kuma mu samu da aikin yi to kawar me kuke game da abin da shafi harkokin noma wannan jiha ganin cewa mafi yawan al'umman wannan jiha manoma ne eh to wannan dama mun yi alkawari cewa ya shekaru da za mu yi a kankara ga mulki shekara hudu za mu yi kokari mu ga cewa mun samar da tractor minti ashirin ashirin a kowace karamar hukuma haka da muke so mu kuma akwai hikimar cewa mu samu kungiyoyin manoma daga matasa da kuma dattawa da kuma mata wanda za a yi musu wanda suke da rajista za a ba su a nan tractocin saboda haɓaka harkar noma a karkara. Da akwai batun taki da ka samar ma mutanen jihar Yobe wani cewa kuma an haramta shigo da wannan taki saboda jami'an tsaro na zargin cewa akan yi amfani da wannan dama ko kuma wannan taki a hada irin bumabumai kamar tonin hanyoyi za ku bi ganin cewa wannan taki bai fita daga jihar yobe ba manoma suka amfana da shi kamar yadda aka dara. kamar yadda noma yake yanzu na zamani baya yiwuwa ba tractor ba kuma baya yiwuwa ba taki so wannan shine makasudin da ya sa muka siyo takin nan muka karya muka dan ba da sauki saboda mutane saya su yi amfani da shi a ka kasan wani yanzu taki ana sai da shi dubu tara dubu takwas da dari biyar a kasuwa so in ya samu ya saya a dubu takwas kamar yadda muke sayarwa a nan zai iya sayarwa kamar yadda muke sayarwa dubu uku zai iya sayar saboda ya samu riba ba zai je amfani da shi a gonansa ba to mu kuma mun yi maya kafin ma mu samu shigo da takin nan saboda jami'an tsaro suna gani kamar yan ta'adda za su amfani da takin nan sun hana wasu jihohi shigo da taki musamman wannan busasshen taki su npk da yuriya da sauransu su ana so a yi amfani da takin ruwa wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba so wa'adi da muka yi tsakanin mu da jami'an tsaro shine takin nan iyayo bane za a amfani da shi so babu dalilin da wani zai zo da kuɗi a wani wata kasa ko wata jiha ya zo su takin nan kuma ya kara fita da shi idan aka kama shi a road block kaga babu mu ba hannu a ciki abin da ya sa na yi wannan kashedi ina son ta tabbatar cewa duk takin da muka kawo jihar yobe a jihar yobe za a amfani da shi saboda manoman jihar yobe ne muke so su amfana to kamar me kuke wajen sa matasa wajen harkar wannan noma ganin cewa matasa ba su cika mai da hankali wajen shiga harkokin gona ba yanzu eh, ai shi yasa muka ba su muka ji hankalin su kan a samu kungiyoyin manoma na matasa saboda yanzu wannan tractor ma guda biyar biyar inda za mu ba kananan hukumomi guda biyu za mu ba kungiyar matasa ne saboda muna so matasa su rungumi harkar noma dinnan kuma duk tallafin da zai biyo baya akan abin da ya shafi harkar noma zai biyo baya ne idan akwai wa'annan kungiyoyi din saboda a kungiyance za a fi samun a taimaka musu walota wajen noman damuna ne ko kuma noman rani gwamnan jihar yobe mai mala buni kenan to kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Usman يا الهجوم والشارع tabaralla yanzu kuma ga shirinmu na gaba Kuɗi a kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe ta hanya mai Masu saurari Assalamu alaikum. Shirin na yau zai nazari ne akan tasirin takaddamar diplomasiya da ke tsakanin Najeriya da kasar Afirka ta Kudu. wadda ta samo tushe daga rikicin tattalin arziki sunana mahmud ibrahim kwari zan gabatar da shirin masu rare batun farmakin tsageru a kan ɗan ƙasashen waje musamman 'yan najeriya a ƙasar afirka ta kudu lamari ne da ya mamaye kafaffun labaru na cikin najeriya da ƙetare wanda ya kai har ma wasu 'yan Najeriya suka rasa raikansu bayan lalata musu dukiyoyinsu a can. Wannan matsala ta sanya kasashen biyu sun janye jakadun juna. Ba ga haka tuni gwamnatin Najeriya ta fara jigilar 'ya'yanta daga can kasar Afirka ta kudu zuwa gida. Domin yin fashin baki akan makoma tattalin arzikin kasashen biyu, wannan fili ya tattauna da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗan jarida mai sharhi akan harkokin diplomasiya da demokradiyya sai kuma takwaransa alhaji bashir hayatu da ke tsokaci akan harkokin kasuwanci da siyasa kuma shi bashir hayatin ne ya buɗe labulan wannan shiri a yau najeriya za su cutu a kan tattalin arziki sun wa 'yan south africa za su cutu inda najeriya su cutu shine in ka tana 'yan najeriya da suke kasau a south africa suna san sana sana'o'i suna samun kuɗi wannan kuɗin da suke samu suna aikowa najeriya suna taimakawa iyayensu suna taimakawa 'yan uwansu wurin biya musu makarantu kuma suna siyan kadarori wanda a wannan gwamnatin najeriya tana samun tana samun ah, kuɗin shiga kuma almuhim shine 'yan najeriya an rage nauyin marasa aikin yi suna can nan kuma south africa suna da kamfanoni masu yawa a nan so idan a can 'yan najeriya sun dawo an koro su a wannan to najeriya za ta yi asara goma da ashirin na farko za ta yi asara kuɗin shigar da take samu da na yan najeriya da suke aiko yan uwansu anan a biya masa makaranta ko a sai musu kadarori na biyu asarar ta biyu shine za su bacin za su dawo najeriya su zauna ba su da aikin yi wanda wannan hatsari ne ga tsaron najeriya su kuma south africa a nan suna da manya-manyan kamfanoni irin su mtn irin su ah, dstv to idan aka zo aka rufe wa'annan gunduma gunduman kamfanonin south africa na farko mtn suna da masu hudu da su kan mutum miliyan 200 a duniya a najeriya kawai suna da miliyan 55 to a rufe wannan za su rasa wannan mutum mutane miliyan 55 din asara ce na biyu akwai kamfanin dstv wanda a duk afirka 'yan najeriya su suke subscribing su suke mu'amala da wannan kamfanin talabijin din na kashi 77 saboda masu kallon bal da yawa da masu kallon fina-finai to rasa shi wannan kamfanin shi ma ya asara sannan bankin da yake nan ba waɗansu south africa da yake ajiye kuɗi a nan 'yan najeriya da suke ajiyewa to rufe shi south africa su ma sun asara to idan najeriya kuma su kare yin asara su ma idan wa'annan south africa da mtn da wannan bankin da dai sun tafi shine suna biyan 'yan najeriya najeriya haraji kuɗin shiga suna shigowa to rashin wannan suna shigo gwamnatin Najeriya rashin wannan kudin shigo kudin shigar to wannan asara ne ga tattalin arzikin Najeriya Malam Bashir wannan zance na tattalin arziki ne amma ya rikide ya zama takaddama ta diplomasiya me yasa bai amfani da hikimomi da dabaru da hanyoyi da kuke kira diplomatic channels nan an dakile abin har ya kai ga matsayin da yake batu na tattalin arzikin ƙasa diplomasiya ce take haifarsa sai akwai diplomasiya ake kulla dangantaka ta tattalin arzikin ƙasa dangantaka da ta shafi ilimi musanyar fasaha da basira da magana cinikayya tsakanin ƙasashe wanda kuma shine ma makasudin buɗe diplomatic mission da ake faɗa ofishin jakadanci tsakanin kasa da ƙasa wani al'amari ya zo ya faru wanda kuma ni na tabbata a halin da ake ciki a yanzu duba da yadda irin wutar ta kai wani matsayi a kasashen guda biyu kamar yadda takwarana ya faɗa kowane zai cutu amma abin da ya sa ita south africa za ta fi cutuwa a nan shine akwai wani tagomashi da najeriya gwamnatin najeriya take da shi wanda ake kira diplomatic leverage Hmm. wani ta goma ne na diplomasiya wanda idan aka duba a kasashen african union waɗanda ake kira eu din nan hmm. najeriya na ɗaya daga cikin ƙasa wadda ita ce take da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa a matsayin najeriya ita ce ta shida ɗan man fetur a ƙasashen duniya ƙasashe biyar ne kaɗai suka fita arzikin man fetur to idan ta yi amfani da wannan leverage ɗin wannan ta goma shi hmm. wannan ne zai sa ta sami haɗin kai da solidarity da goyon baya na ƙasashen da suke cikin african union din musamman waɗanda najeriya suka dogara da najeriya domin samun dan abin sarrafin tafiya da harkokin da ya shafi gwamnati to kaga idan ka duba zaka ga ba wata kasa a cikin rikicin nan wadda najeriya take taimakawa za ta iya kwarewa najeriya baya duba da idan ta dawo daga rikiyar najeriya najeriya za ta iya tsaye da taimakon da take ba wannan karamar kasa a cikin kasashen african union din to kaga a nan gurin south africa za ta iya samun matsala akwai abin da ake kira diplomatic backlash wato akwai juya baya ta fuskar diplomasiya domin idan waɗannan ƙasashen suka janye was South Africa suka dawo daga rakiyarta to kaga za a maida ta sanuwar ware kuma ta fuskar tattalin arzikin kasar za ta iya fuskanta abubuwan da ya shafi kamar takunkumi na karya tattalin arzikin kasa sannan kuma idan ka dawo kungiyar ecowas kuma yawan al'ummar kasashen goma sha shida nan sun kai miliyan ɗari uku da wani abu nan ma najeriya tana da wannan abun da ake kira diplomatic leverage shi ma tana da shi a diplomasiya wanda idan ta yi amfani da tasirin ta ecowas da tasirin ta african union din ta haɗa guri ɗaya a matsayin takobin yakar ita afirka ta kudu na tabbata buzunta kawai za a gani duk da macin nan da najeriya take da su kamar yadda shi man bashir ya faɗa amma shugaba buhari ya ce zai maje bayan aika jakada me hakan yake nufi bashir to magana ta gaskiya hausa suna cewa idan ban ruwa ya ɓaci sai kurawan usuli ni jakadan da aka tura ije ban gamsu da shi ba duk da ke shugaban kasa shi san dalilin da sai tura shi a wannan tsari da kamata yi mai girma shugaban kasa ya nemi mutane wa'inda ita south Afirka in ta an cewa wane ya je daga najeriya ta san cewa akwai magana shugaban kasar da gwamnatin ta san wane ya zo akwai magana misali kamar janar obasanjo duk da yake ana rigima da shi a gwamnati ba shi tsakaninsa da shugaban kasa muhammadu buhari sai a nemo shi kamar shi wani su ne suka yi amfani da gwamnati da kuɗinsu suka kawo south afirka sai a tura shi ije zuwansa zai tasiri zauna da duk wasu political actors wato wasu manya-manyan 'yan siyasa da ya sansa sun san shi wasu ma da shi aka yi su ice menene matsala ne a tattauna a gwamnatance idan wa'in najeriya bayani sannan akwai ambassador shehu malami sarkin sudan shi ma ya ambassador najeriya a south africa yana da tasiri ta harkar tattalin arziki da siyasa a South Africa shi ma ya kamata a haɗa shi a je a tattauna wanda ita gwamnatin kanta ta South Africa ta kalli wa'annan mutanen ta san irin gudunmuwar da Obasanjo ibata da gudunmuwar da shi Malami ibata ta tattauna duk da yake an samu ci gaba a wurin da na idar marigayi tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe na da kunne na shugaban ƙasar South Africa yana ba da haƙuri domin yana kallon yakin iya neman ya faɗa domin zai karya wa tattalin arziki. Mamashar da zuka ce ga karfin da Najeriya take da shi amma duk da haka shugaba Buhari buhari zai je amma bashir ya wani tsokaci yake cewa mutumin da aka fara turawa ta yiwu watakila tsawonsa ne bai kai tsaikon da ya kamata a ce an dakile abin ko kuma an iya cimma nasarar da ya kamata a cimma a wancan lokaci ba me za ka kara akan to anan akwai batun da masana diplomasiya suke kira diplomatic acumen mm. abin da acumen yake nufi kusan wata fikira ta yadda za a iya shawo kai idan ana cikin rikici tsakanin ƙasa da kasa mm. kuma na tabbata najeriya ta yi abin da ya kamata ta yi don babban nuna fushi a diplomasiya idan an bata tsakanin kasashe shine janye jakadu najeriya ta janye nata daga afirka ta kudu afirka ta kudu ta janye nata daga najeriya to babu wani mataki na gaba illa a dawo teburin sulhu rikicin diplomasiya baya dorewa har mahadi kasashe na duniya da dama sun bata da junan su yau idan da za a ce wa mutum za a shirya tsakanin cuba da america da sai ce raƙumi zai iya wuce ta kofa allura wai kafin a kai ga haka menene makoma tattalin arzikin kasashen nan guda eh, ka san a duk lokacin da aka samu rikici na diplomasiya ba sai rikicin ya yi duli ya dau wata tafiya ba ake samun matsala day one rana ta farko rana farko eh, rana farko a ranar a cikin awa 24 da za a gaya maka irin kudaden shigar da najeriya ta rasa a sakamakon rikicin da kuma asarar da afirka ta kudu ta yi wadda ta linka ta najeriya ninkin ba ninkin to da za ka san cewa rikici ba sai ya kai irin wani matsayi na inta sannan za a sami matsala a ciki ba ko yanzu an yi abin nan da bature ke cewa da damage has been done an riga an yi an bata al'amura to saboda haka idan aka tsaya aka duba sai a ga cewa duk ba komai bane ba dama ai shi zo mu zauna zo mu bata ne haka kuma diplomasiya sannan kuma a mataki irin na diplomasiya akwai abin da ake nufi da neighborhood diplomacy za a iya diplomasiya ta makotaka ba a so abin ya je waɗansu kafofi na koli irin su majalisar ɗinkin duniya hmm. in matsala ta faru a gidan ku sasanta ta domin idan kuka kai ta kasashen duniya akwai fitinannin kasashe wanda za su yi exploiting su amfani da waɗannan damar hmm. su kuma su yi wani abu a cikin ci da ceto irin nasu to kaga karshe dai an sake bata al'amarin ba gyara ba Uh, Bashir Hayatu, wai waɗanne darussa ko kuma waɗanne matakai 'yan kasuwar 'yan kasuwa musamman 'yan kasuwar Najeriya ya kamata su koya ko su ɗauka game da wannan abu da ya faru tun da darasi da yawa uh, na farko dai shi ɗan kasuwa ba ya san asara domin da abin da yake na riba yake kaga ɗan kasuwa ba zai ɗauki dukiyarsa ba ije sa a south africa kona masa ko a ɗebe asara ce mm. to na farko zai zama cewa ya kamata su saurara dan asarar ta kankanin lokaci ta fi asara ta babban lokaci shine duk abin da suke dauka daga najeriya ko su je su siyar su dakata shagunan da suke budewa a can dan su kasuwa sun rufe sai an samu maslaha na biyu kuma akwai abin da mutum yake kira diversification a faɗaɗa misali idan kana daukar wasu kai kana kaiwa south africa wannan tana abin da ya south africa ya baka baka tana cewa ah, to me yasa ba zan koma kaiwa kenya ba me yasa ba zan koma kaiwa ghana ba wai in an samu wannan daidaito zai yiwu a koma komai ya koma lafiya a cigaba da harkoki komai zai iya komawa saboda kamar yadda nake gaya maka shi batawa da shiryawa duk tsarin mutuntaka ne a ko ina ba ma ga kasashe ba ga mutane in aka zo aka gane kuskure wani lokaci ma ba a iya gane ba a iya fahimta juna sai an gwabza ba a iya fitar da rini sai an ba mata iska in aka yi haka kai ka san matsayinka ni na san matsayina na ga illar abin da rikicin diplomasiya ya kawo mana tsakanin kasashen guda biyu wani mataki za mu ɗauka mu a junan mu a matsayin matakin kasashe guda biyu mu inganta dangantakar mu saboda mun yadda babu wata ƙasa duk ƙarfinta a duniya da za ta kai labari ba ta jingina da wata ƙasar ba saboda ka shine abin da bature ke cewa interdependence idan ka tsaya ka duba za ka ga idan babu shi hatta tattalin arzikin ƙasar na duniya zai fuskanci irin matsala. sami kuɗi mai na tsara ba a shararu Masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. A madadin bakinmu Alhaji Bashir Hayatu da takwaransa Bashir Muhammad Bashir. Ni Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. ya san abin da zai kome ya san abin da zai koma to a gaida mahmud kwari yanzu ga wasu daga cikin jaridun najeriya wato sharhi kenan za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da punch jaridar da ta bayyana cewa yanzu haka hukumar efcc ta kama wasu ɗaliban jami'a dauke da wasu alamu na hukumar yaƙi da manyan laifuka na ƙasar amurka fbi da kuma hundunar sojan ruwan amurka har ila yau hukumar ta efcc ta ce ɗaliban 'yan najeriya har ila yau an same su da wasu bayanai na kotun ɗaukar ƙarar ƙasar amurka wanda kuma ya sa aka gurfanar da su a gaban kwalliya a najeriya ɗaliban ɗaliban guda shida da sun hada da kwashe namdi emmanuel gole charles iwu nuhu usman ademo gun samson da kuma adumo sesa sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka wasu kungiyoyin sa kai na farar hula sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a tashar jiragen kasa da ke kaduna inda kuma suka buƙaci da a rufe tashar jirgin na kasa ganin yadda manyan mutane ce kuwa har da manyan jami'an tsaro ke ke shiga jirgin zuwa abuja ko kuma kaduna a cewar shugabannin kungiyar farar hula ɗaukar wannan mataki shi zai sa manyan jami'an tsaro da kuma gwamnati ɗaukar mataki na kawo ƙarshen fashi da kuma garkuwa da ake da mutane kan hanyar kaduna zuwa abuja sai kuma jaridar the nation jaridar dai ta rawaito cewa yanzu haka dai 'yan bindiga sun sako wasu mutane talatin da aka yi garkuwa da su sakamakon sasantawa da ake yi tsakanin gwamnatin jihar katsina da kuma 'yan bindiga shugabannin 'yan bindiga ko kuma wakilansu ne da suka gabatar da wayanda aka sako ga gwamnan jihar katsina aminu bello masari a gidan gwamnati da ke katsina a ranar lahadin nan daya daga cikin wayanda aka yi garkuwa da su aka kuma sako su mai suna zinatu sani daga karamar hukumar kankara ta ce 'yan bindigan sun sace ta ne tare da 'ya'yanta guda biyu ita kuwa jaridar da sauran daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka wasu manyan jami'an gwamnatin najeriya za su yi gaba domin wakiltar shugaban muhammadu buhari wajen rantsar da shugaban zauren majalisar ɗinkin duniya dan asalin najeriya farfesa tijjani muhammad bande wanda zai kama aiki kafin taron ƙasa da ƙasa na majalisar ta ɗinkin duniya da za a gudanar a birnin new york tawagar najeriya ne za su kasance a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen najeriya ne geoffrey onyama da kuma babban daraktan hukumar leken asirin ƙasa nia na najeriya Ambassador amir rufai abubakar da kuma sauran jami'an gwamnati kafin isar shugaban kasa muhammadu buhari taron majalisar ɗinkin duniya sai kuma jaridar leadership jaridar da ya taro ito shugaban kasa muhammadu buhari na kira ga shugabannin kasashen yammacin afirka ecowas da su haɗa kai wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankunan nasu jaridar leadership ta ce shugaba buhari ya bayyana hakan ne a birnin dugu na ƙasar burkina faso a taron yini ɗaya da aka gudanar a kan tsaro na shugabannin ƙasashen ecowas baban babangida jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Salamu alaikum wani suna na ka daga nan na jajire na kira ga gwamna mai walabo wani da taimaka asibiti mu na garin jajire ana sa mutane jini sakamakon rikin haka talaka suna shan wuya da fatan za a gyara wani daga baba gaina ka nan gomina jajire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio America suna na Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo aikedi unguwar na kusa Fatiskum. To yau ina son yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin gwamnatin mu na tarayyar Najeriya game da ƙarin kuɗin haraji da kaiwa kayayyakin masarufi da ake kira VAT. Ba shakka wannan ƙari da aka yi zai haifar da tsadan kayan masarufi ne wanda kuma ba kowa ne zai shiga cikin hali na akula iba face talaka wanda shi yake sayan wannan kaya. Yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce sojojin amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan har-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai ƙungiyar mayakan al-shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla goma sha bakwai a somaliya jiya lahadi 'yan kasar tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin 'yan takara 24 ta masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata har ma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa sai wanda ya haɗa mana shirin wato solomon abo da kuma injiniyan mu peter mahmud lalo ke cewa ku wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc